A shirinmu na nishadi a wannan mako ma mun samu bakoncin wani fitaccen matashin mawaƙin soyayya ko wane ne ku biyo mu domin ji hirar tamu da shi. Sunana Lamir wanda aka fi sani da Lamir mai zamani ne mawaki ne kamar wakar hip hop rauji dai ce babu Da kuma production duk ina yi kuma ni film writer ne ni editor ne still kuma ina camera. wani irin waka kake yi? Gaskiya ina ina hip hop still kamar kamar siyasa soyayya da sauransu to ka zayyano mana abubuwa da dama da kake me hankalin ka har ka fara waɗannan abubuwa kuma shin ba kai handama ba <laughs> kin san duk namiji ba zai so ya a akan abu ɗaya ba haka ne shi yasa na yi tunani ya kamata a ce tun da a lokacin da nake rubuta waka lokacin sauran talent ɗin suke zuwa min saboda ko rubuta fim da na fara yi waƙa nake rubuta a duk lokacin da na zauna na ɗauki biro na fara rubuta waka sai kuma talent na rubuta labari ya zo min bayan na gama rubuta wakan sai in ci gaba da rubuta labari na fim Ki na fi ƙauna sahiba soyayya ta ratsa zuciyata san ki nake yi da gaskiya daure zo ki ce ci zuciyata. Wace ka fi so a raka? Ke na fi so sahiba sanki na ke yi da gaskiya. Ke ce na bai sirrin rayuwata, sarauniyar raina duk a mata, sanki na sanya a ta taho ki zamto jinin jikina. <laughs> Saboda gaskiya waƙan da na fi so kenan duk cikin waƙoƙin da na yi na yi wa matata man Allah ya mata rasuwa akwai wani abin da ke kima tuwa ƙwarya a harkar waƙa mm, gaskiya ba kaɗan ba ta fannin waƙan siyasa ke sana ce miki na kan yi na siyasa biki da sauransu ta fannin waƙan siyasa wani lokaci in mun yi mukan wahala sosai wani irin wahala kuke gaskiya in mun rera mun kashe kuɗinmu da sauransu ƙarshe in mun kai musu ma sai mun wahala ba mu ma samun me muke ko kuɗin da muka kashe a studio ma baya dawo mana to yanzu ka ce kana sana'a har kamar kashe uku kana editing da me masu fina-finai kake ko mawaka kake wa in gaskiya cikin story da na rubuta mm. na rubuta story da dama amma kuma har yanzu ban fara fitarwa ba gaskiya dalili shine kai ka rasa wa za kai ma story kai ka zauna ka ɓata lokaci ka rubuta story ƙarshe kuma ka kai musu su yi disappointing naka wayansu da su yi karɓar story da su ci idea naka a kan story sai su irin nuna maka da cewa ko story bai ba ko wani abu ƙarshe daga baya sai zo su yi amfani da wannan story din ai eh, kai baka sani ba kai kuma baka da wani daman ka je ka ce zaka yi musu wani magana ko na to idan kuna irin rubuta labari haka ba kwa sa mallaka ko da ba su gama ba su riga da sun saya ba ba kwa sa haƙƙin mallaka da idan ba su yi amfani da shi ba in wani zai amfani da shi za ku kai karasa ana wannan akwai masu yi da dama kai baka yi gaskiya ba na yi me yasa san na gaya miki cewa ban fara fitarwa ba to ya faru da yawancin abokanina sa har yanzu ina dai kan rubutawa na rubuta fina-finai da dama a babu wanda na na yi tunanin in ɗaukan kai masa saboda ina tunanin don samu don samu matsala saboda ban yi dacen wanda ya dace in ba storin ba amma dai ina kan sacin har yanzu nan. Dandalin VOA Radio ta matasa wanda ake kamawa waya ko laptop. Dandalin VOA Radio ta matasa wanda ake kamawa a waya ko laptop. ko ipad to madalla lamirin zamani baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya